This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na da Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyu da sittin. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya je mu a tasoshin rediyon amfani sarauniya fara noma da lord da niyyar FM. A koyaushe kuma ana iya je mu a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum Salo Garba ne tare da mai babban suna Halima Jirau muka sake dawowa. Muna dauke da rahoto daya daga jihar Filato akan ziyarar kwamitin sulhu da rundunar 'yan sandan Najeriya ta kafa sai kuma shirin rigakafi na Juma'a Ali. Muna dauke da sharhin jaridun Ghana da kuma kaɗan daga cikin rayuwar ku masu sauraro amma yanzu ga labaran duniya. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya ga labaran duniyar yanzu yanzu nan muna dab da shigowa wannan zaure wakilinmu Abdulhab Muhammad da daga Bauchi ya turo mana da labarin cewa rahotanni daga garin Bajoga a jihar Gombe na cewa mazamna garin suna jin harbe-harbe na manyan bindigogi. Da izinin Allah Abdulwahab Muhammad zai bi kadin abin da ke faruwa kuma zai hada rahoto akan wannan labari da muka samu yanzu nan kuma za ku ji da izinin Allah. A nan Amurka kuma wani ayarin masu bin kadin shari'a a birnin New York sun yanke shawarar kin tuhumar wani ɗan sanda jar hwata da ya shaƙi wani baƙar hwata da bai ɗauke da makami ya kashe shi a watan Yuli. Matakin da ayarin masu bin kadin shari'a na Staten Island suka ɗauka a jiya Laraba na kin tuhumar ɗan sanda Daniel Pantaleo da aikata kowane laihi na barazanar ƙara jawo rikicin da ya kunno kai a birnin tun mutuwar Eric Garner a ranar 17 ga watan Yuli. A wani yunkurin neman sassabta ruruwar rikici, sakataren shari'ar Amurka Eric Holder ya hada da yammacin jiya Laraba cewa zai sa a fara gudanar da wani babban bincike game da mutuwar Garner, abinda dama iyalin Garner ɗin da kuma 'yan rajin kare hakokin 'yan adam a nan Amurka suke ta nema tun ba yau ba. Wannan al'amari na ayarin masu bin kadin shari'a a Staten Island ya faru ne kasa da makonni biyu bayan da wani ayarin shi ma na masu bin kadin shari'a ya ƙi tuhumar wani ɗan sanda jar hwata wanda ya harbe wani matashi bakar hwata har lahira wanda shi ma ba makami a hannun shi a Ferguson a jihar Missouri. Shugaba Barack Obama ya gaggauta mai da martani game da matakin da ayarin masu bin kadin shari'a suka ɗauka a Staten Island ya ce wannan al'amari ya ƙara jaddada baƙin cikin da ɗimbin baƙaƙen hatar Amurka ke ciki. saboda yadda suke jin cewa 'yan sanda ba sa neman haɗin kansu haka kuma ba sa musu adalci. Magajin garin New York Bill de Blasio ya ce rana ce ta matuƙar ɓace rai ga iyalan Ghana da kuma duka mazamna birnin New York. Sannan ya faɗa da bakin shi cewa ya sani mutane da yawa ba su yarda da abin da ayarin masu bin kadin shari'ar ya yi ba. ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi dandazo a dandalin Times Square na birnin New York. Wasunsu suna ɗauke da rubuce-rubucen da ke cewa rayukan baƙaƙen hwata ma na da mahimmanci. Wasu rubuce-rubucen kuwa na cewa ‘yan uwa horar hwata ku tashi ku harka, Wasu kuma suna cewa har yanzu dai ba gaskiya ba adalci. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta baiwa masu shigar da ƙara wa'adin mako ɗaya ko su ƙarfafa ƙarar da suka shigar kan shugaban ƙasar kenya uhuru kanyata ko kuma su yi watsi da an yi ta ɗage shari'ar sannan kuma a jiya laraba kotun mai zama a birnin hague ta gabatar da shawarar cewa ƙara jinkirtawa zai zama rashin adalci ga shari'a ana tuhumar mai sakanyata ne da aikata laifukan cin zarafin ɗan adam bisa zargin shi da haddasa rikici bayan zaɓe wanda ya hallaka mutane kimanin dubu ɗaya a ƙasar ta kanya a ƙarshen shekarar dubu biyu da bakwai zuwa farkon shekarar dubu biyu da takwas, kuma ya yi sanadira tarwatsa wasu mutane fiye da dubu ɗari biyar daga muhallansu. Mr. Kanyata ya ce bai aikata wani laifi ba, su ma lauyoyinsa sun ce ƙarar ta gurguje, amma masu shigar da ƙara sun ce gwamnatin ƙasar kanya ce. ta hana ruwa gudu ta hanyar kin bayar da wasu bayanai akan Mr. Kenyatta da aka bukata kuma sun faɗa da bakinsu cewa ko da ma an ci gaba da shari'ar ba su da shashiyar shaidar da za ta samu shugaban da wani laifi. Labaran duniya ake saurare daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Iran ta ki tabbatar da zaton da Amurka ke yi cewa Iran ɗin ta kaddamar da hare-hare ta jiragen sama akan mayakan daular Islam a cikin kasar Iraki dab da kan iyakarta. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon sun ce wasu jiragen saman yakin da Amurka ta kera waɗanda kuma Iran ta saya tun a shekarun 1970 ne suka kai ma 'yan daular Islam hari a gabashin lardin Diyala da ke gabashin ƙasar Iraki. Ma'aikatar tsaron Pentagon ta ce Amurka ba ta gudanar da ayyuka a wannan yanki. Babu wani bayani game da hare-haren da jiragen saman suka kai. Prime Ministan kasar Iraki Haidar Al-Abadi ya ce shi ba shi da masaniya cewa an kai kowane irin hari diyala. Amurka da Iran da dukansu biyu sun gaggauta hitowa suna cewa babu wata hulɗa ko kuma babu wani haɗin gwiwa ta soji tsakaninsu. halin da ake ciki kuma wani babban sojin amurka mai mukamin janar ya ce kungiyar daular islama ta kafa sansanonin ba da horo a gabashin kasar libya sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa a jiya laraba a birnin brussels ko bruxelles a wurin taron ministocin harkokin wajen kasashen da ke ma daular islama taron dangi cewa za a kwashe shekara da shekaru kahin a karya lagun 'yan tawayen kungiyar amma john kerry ya ce hare-haren da ake ta kai musu ta jiragen sama sun wuyata musu ƙaddamar da sabbin hare-hare. Madalla labaran duniya kenan kuka saurara. kwana kwana nan rundunar 'yan sandan najeriya ta kafa wani kwamitin neman daidaita zamantakewar al'ummar najeriya da nufin cimma zaman lafiya da ci gaban kasar kwamitin ya kai a ziyara jihar filato inda zana babaji ta aiko mana da wannan rahoton Kwamitin da Speta Janar na 'yan sandan Najeriya Suleiman Abba ya kafa don tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan hanyoyin da za a samu zaman lafiya mai ɗorewa a Najeriya ya iso nan Jos. Ya kuma fara ganawa da wasu al'ummomi da ke fama da matsalolin tashin hankali a tsakaninsu. A cewar mataimakin Spetan 'yan sanda MJ Abubakar wanda ke wakiltar shiyar Arewa maso yamma, makasudin wannan zaman tattaunawa shine yadda jami'an tsaro za su fahimci matsalolin da ke damun jama'a su kuma ba da shawarwari kan yadda za a magance su cikin gaggawa. Abin da muke fatan mu samu nasara a kai bayan gama zagayawa Najeriya gaba ɗaya shine zaman lafiya da kunshir hankali a ƙasa gaba ɗaya. kai a lokutan baya an sha irin waɗannan zama baka ganin kamar mutane ma sun gaji da zaman ne bisa ga a wannan zama ne na musamman ai so da haka ba zai zamanto irin waɗannan da kuka yi tsammani ba wannan zai zamanto abu ne wanda yake za a duba kuma a yi magana a zauna a tattauna ɗau mataki na gaggawa a kai muna nan muna ta yi wa yaranmu bita domin su zama shirin kota kwana za su taimaka a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wasu shugabannin al'umma da suka halarci zaman tattaunawan daga ƙananan hukumomin wasai da lantan a nan jihar Plateau sun yi tsokaci. Sunana Ibrahim Abubakar. shugaban bagon daga wasai local government abin da ke damu wurinmu yanzu mu da za a ce abin a rana ɗaya ma ana iya rizobin a ce a zauna lafiya to amma abin da ke fitina yanzu sashe-sashe ba za mu kashi classes kuma ba zai zo a ɗibi ragunan mutum a ɗibi shanukan mutane wa'annan mutane da suke ɗiba an kaje su kashe mutum ba ka samun su ma balle ka zauna da su ku nemi hanyar zaman lafiya to da yake wannan hukumar 'yan sanda sun zo daga can abuja a mm. ganin ka wani rawa su za su taka wajen ganin sun taimaka muku a samu wannan zaman lafiya a yankin naku a yanzu a zaman ɗakin nan ko mun ba su wasu abubuwan mu da ke nan to ba muna ba da zuciyar jama'an mu bane na nan tukuna da sun da kamar da shaman na wasa ya faɗa su bari su karbi takardun mu nan wanda za mu kawo zai taimake su sun hada zai yi aikin su zai tafi daidai za su sami matakin da za su dauka ni sunana Royal Highness Engineer Joseph Aliyu da ga Galadima Lantan na zo ne a madadin Punji Taro don mu tattauna mu ga yadda za a samu zaman lafiya dindindin a tsakanin wasai da junansu. To abin da yake kawo rashin zaman lafiya shine maganan kasa domin sun daina suna tare shekaru da shekaru sai kuma a waye gari a ce wannan ya tashi wannan ya bare to kaga ya zai yiwu ba dole ne a samu hargashi ba babban abu kenan wanda idan gwamnati tana son ta duba a duba maganan lan. na biyu daman gurin shine maganan chipdom sarauta an ba da masarauta da second class status da har ya bayar da shi gwamnatin jan ya zuwa saukar da shi to kaga ya kawo cikas to akwai most local government suna da chipdom biyu biyu ai tun wasu suna da shi guda biyu laifi ne abubuwa guda biyu na maganan sarauta da maganan lan shine ka kawo na tada na kwanci a sai sunana mai kan abdullahi yusuf ni ne sakataren miyar tela na wasu. gaskiya yana da ya karshen da ya kawo karshen wannan mawani shi ne jami'an tsaro su yi aikin sun da ya dace don saboda yawanci sa an yanzu an sata mutane sun kawo report immediately zuwa wurin jami'an tsaro sai sai ga sun sakalci mai barko da wuce wai sai an ba su kudin mai kaga kafin a ce wai maganan mai din nan kafin a ce an prepare an bi sanukan su duka sun yi nisa kuma su zaba dorori sun sa fisin wasu wurare cewa it's not going either wato ba za su iya tafiya wurin ba na biyu shine a kafa dokoki sai da sanukai don in ba mai saya ba za samu barawa ba ta kan kafa dokoki duk sanu da ya kamata aka kai da a sayar a tabbatar cewa wannan sanu tana da disidinta kwamitin dai zai zaga dukkan jihohin najeriya don tattaunawa da jama'a ta yadda za su zauna lafiya na dindindin zainab babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Zauna lafiya To kada dai a manta shiyar ciran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar shugaba shi sama lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so a zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama amshin waka ta in ka ji hujjar Lallai. Yanzu ga Ali da shirin rigakafi. Rigakafi tambarin lafiya. sauraron rigakafi tambarin lafiya assalamu alaikum jummai alli ce daga nan birnin washington dc ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin faɗakar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa 'ya'yansa allurar rigakafin cututtuka. Zan koma gefe guda domin Nasiru Yakubu Birnin Yaro ya gabatar da irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau. Hajiya Jummai barka da warhaka. Taron masu ruwa da tsaki wajen kokarin. kawar da cutar shan inna da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da cibiyar ƙayyade cututtuka da ƙasar Amurka CDC a takaice da ya gudana a birnin zazzau kwanakin baya. Ya kunshi jami'ai daga hukumar kula da kiwon lafiya na ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF da 'yan ƙungiyar 'yan jarida masu yaƙi da cutar shan inna a jihar Kaduna. kuma wasu daga cikin mahalarta taron sun jefa wa daraktan sashen lafiya na karamar hukumar soba alhaji muhammad mandara tambaya kamar haka mustapha sai ni consultant ne a karamar hukumar soba a hukumar unicef tambayar zan yi ya shafi dukkanin daraktoci ne na kayan hukumomi da suka harci wannan taron alal hakika kowa sai cewa rigakafi a kayan hukumomi da kuma jiha gaba daya ya ta'allaka ne a game da irin gudunmawar da hukumar lafiya ta duniya da kuma hukumar unicef take bayarwa wanda yake um, taka ba karamin muhimmiyar rawa suke bayarwa ba ganin kin ya samu nasara um, tambayar da nake so anan nan na yi shine bangaren kayan kuma muna son mu sani cewa wani irin gudunmawa kayan hukumomi suke bayarwa ganin cewa sun ƙara bawa su wanda suke ba taimakon nan karfin gwiwa wajen gan cewa aikin ya yi nasara misali idan aka zo kewayen rigakafi za mu ga cewa ah, kamar abin da ya faru a watan da ya gabata um, unicef ta ba da damar cewa mu dauki mutane sha biyar biyar musamman ma malaman um, eh, limaman masalatin Juma da malaman makaranta allo domin su taimaka wajen warware turjit da ake samu wannan abin da aka bamu ya taimaka kwarai an shawo kan matsaloli da dama na abin da shafi turjiya to anan tambayar da nake so ne shine akwai wani shiri da karamar hukuma take yi ganin cewa a kewaye mai zuwa sun taimaka wa waɗannan wanda suke ba da taimakon na ganin cewa sun ƙara ƙarfi ga sun ƙara ba da taimako sun ƙara ba taimako ga su wannan malaman domin shigo a samu arawa da wannan turjiyar. Ka da je tambayin da Mustapha sa yi. Ala hakika ni na tabbatar da mun taro da shi bayan zagaye da ya wuce kuma mun ɗauki matakai tare da shi wajen yadda za mu kasance muna gaba da eh, shigar da limamai wannan resolution ɗin da muka yi a wajen wannan taro insha Allah za mu implementing saboda mu mun ga gudunmuwan da suka bayar kuma ba za mu so mu tsarin wannan gudunmuwa nasu ba sai dai mu ba hanya ma da inda hali mu ƙara wayansu ƙara samun nasarori. To akwai wani wanda zai ma Muhammad Mandala. tambaya? Shindon Bala, Radio Nigeria, memba na JAB. A tambaya na, eh, zan iya ce zuwa duka wanda suka zama shugabanni na wannan aikin a kananan hukumomi akwai wani shiri da kuka yi wanda gaskiya a na ya ingantu na ba da sabulai ko wusul ko kuma biskit tambaya da nake so yi anan shine domin dukan musancewa cewa iyaye musamman mata sukan abin yakan jawo hankali sosai su kawo yayansu domin wannan ah, rigakafin a cikin aikin in ya kasa wasu iyaye sukan ce ba su ba da yayansu ba to yaya kuka yi domin a biya wannan bukata wato idan biskit ana cikin aiki sai ya kasa ko kuma sabulu ya kasa ya kukan yi ko kuma ya za ku yi ku inganta a ah, wannan shirin don a ah, kara cimma nasara kamar yadda ka sani shi wannan aiki kafin a yi shi Ah, sai an yi tsari shi tsarin ce wanto akalla a kasara muna sa ran zamu ma mutane dubu goma rigafe kafi a karamar hukumar zaria muna sa ran cewa za mu ɗauki za yi amfani da ma'aikata kaza to duk wannan tsare-tsaren sai an gama shi wanda idan an gama shi kama a karamar hukumar su ba zagayen da ya wuce mun samu tsarin cewa masu ruwa tsazaki sun tantance cewa lalle muna buƙatar skit katan dubu ɗaya da ɗari biyu wanda zai gudanar mana da aiki yadda muke so. amma ba mu tsaya kawai a dubu ɗaya da ɗari biyu ba sai muka sai katan ɗaya da ɗari biyar. Wannan dubu ɗaya da ɗari biyar katan na biskit sai mun tabbatar da cewa ya kai kowanne kuma kowanne eh, gunduma da akwai iya adadin yawan biskit ɗin da zaka bashi kuma wannan dubu ɗaya da ɗari uku yana matsayin cewa duk yaron da aka ƙididdige za a bashi a za a ɗiga mai allurar rigakafi a ƙaramar hukumar so ba zai samu biskit eh, pakiti ɗaya to amma sai muka ce kuma ga usir muna da shi wanda shi ma za a iya bashi ga kuma sabulu muna da shi wanda za a iya ba uwar sannan kuma ga eh, bulan-bulan muna da shi wanda za a iya ba uwan so ina ganin zai wahala bancin ka gama tantancewa ka gama samar da kaya ɗari bisa ɗari ɗari da ishirin ma sannan a dawo kuma a ce maka nan bai kai ba wannan kenan sannan ba da bayan haka karka manta ba cewa ba muna ɗaukan kayan nan bane kawai mu ce kowa ya zo ya ɗiba ya ruga da gudu a'a sai ma'aikatan da za su yi aiki ne za a ɗauki wannan kaya a basu sannan su ma ba za a ɗauki kaya kawai a ce su zo su ɗiba a sto su gaba ba a'a akwai takarda na tsari ehm, settlement kaza su amfani da biskit goma saboda haka ina mai kula da wannan settlement ya zo ya ɗauki biskit katan goma da zarar aka ce biskit bai kai ba a wannan settlement ɗin shi za mu tuhuma saboda ba wani dalilin da za a kawo mana cewa wannan abu bai kai ba saboda mu mun san mun bayar da shi ɗari da ma abin da ake bukatar mu bayar ɗari bisa ɗari mun bayar ɗari da ishirin to da wani dalili za a zo a ce mana bai kai ba to da zaran muka samu wannan zamu muna da kuma wanda muka reserving saboda ko da mutane daga wani ah, ko fulani sun shigo a ranar ko kuma wa'yansu sun yi hijira sun zo ana cikin aikin wanda ba lissafi da su ba za mu ce to a ɗiba domin mu tabbatar da cewa ba mu samu matsala na cewa ba biskit ko ba sabulu ko ba magani ko ba usur ko ba bulan-bulan ba. Alhaji Muhammad Mandara ya bayyana wa taron yawan adadin yaran da aka kai gare su yayin gudanar da zagayen rigakafi na gida-gida da ya gudana. a ƙaramar hukumar soba mun samu yara akalla dubu ɗari da ashirin da biyu ne. To shin yawan wannan yara da aka samu ya nuna an samu ci gaba ne ko kuwa koma baya? Eh an samu ci gaba saboda mun samu Fulani wanda suka dawo cikin ƙaramar hukumar soba. abokina me yayi zafi ne daga karar ka uban tagumi tun ɗazu kana ta famar sheka ka wato ina takaicin yadda mahaifana su wanci kalar da rayuwa ta a cikin jujin shara me hakan ke nufi abokina ban gane ba abin da nake nufi a nan shine hukumomin kula da lafiya musamman ga ƙananan yara bayanai sun nuna cewa akan bi gida gida ana yawa yara rigakafin cutar shan inna amma da zarar an zo gidanmu mahaifana kan fito da makaman yaƙi zagi da baƙaƙen maganganu tare da nuna ƙin amincewarsu na ɗaga min rigakafin abin takaici sai ga soyayya da suke nuna min a yau ta zama jidali a gare ni babban abin takaicin ma shine ganin yadda abokai na ke tsalle-tsalle da guje-guje tare da samun damar buga kwallon kafa ni ko ba aikin yi kullum sai yawo da kwanan bara bisa wannan keken gurawa iyaye ku gaggauta karbawa ƴaƴan kudigon allurar polio domin kawo ƙarshen cutar shan inna a doron ƙasa To abin da ya sawaka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Mun shaida muku cewa wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya aiko mana cewa daga Bajoga an samu rahotannin da ke cewa mazauna garin na jin harbe-harbe da manyan bindigogi saboda haka masu wayoyin salula da kwamfutar hannu kuna iya kamo mu yanzu yanzu na a www.dandalinvoa.com domin ku ji irin abubuwan da ke wakana yanzu haka a garin Bajoga na jihar Gombe inda 'yan bindigar da ake kyautata zaton cewa 'yan Boko Haram ne suka shiga suna ta harbe-harbe. To Allah kiyaye. Yakubu Baba Mukari me ke faruwa a Ghana? Ina jaridun Ghana suka mai da hankalinsu. za mu fara shirin jaridun ne da jaridar daily graphic wacce ta rawato cewa ma'aikatar dillancin makamashin atomic ta ƙasa da ƙasa ta amince ta ba gana makamashin nukiliya jaridar daily graphic ta ce wannan amincewar da ya biyo bayan wata tattaunawa ne da ƙasar ta fara da wannan hukuma ta nukiliya ta ƙasa da ƙasan kimanin shekaru hamsin da suka shuɗe har yau da ya jaridar daily ta kuma rawaito hulici da wani ɗalibi ɗan najeriya ya yi inda yake tabbatar da cewar shi ne shirya hari da aka kai wa shi da yan uwansa wanda ya sanadiyar mutuwar mutum ɗaya a cikin su jaridar ta ce mustapha musa usman mai shekaru 22 ɗalibi ne na jami'ar sikiman far university da ke nan birnin accra ya fashe da kuka gaban yan jarida inda yake cewa kwayoyi ne da ya sha su ne suka iza shi ya yi wannan aika-aikar jaridar daily ta ci gaba da cewa a ranar juma'a da ta gabata 28 ga watan nuwamba usmani ya kai kara ga 'yan sadda cewa 'yan fashi sun kai musu wahari tare da 'yan uwansa da suka hada da muhammad nazifi usman da kuma jamilu usman a gidansu da ke unguwar accra new town 'yan fashin sun buƙaci su ba da kudin su da suke ajiye da shi to a cikin rigima ne wato suka soke ɗaya a kirji suka soke ɗaya kuma a ciki to sai dai usman da ya tabbatar da shi ne shirya wannan aika-aikar ya roƙi danginsa da abokai gafara ga wannan abu da ya yi ita kwa jaridar da chronicle ta rawaito cewar ma'aikatar wutar lantarki ta ecg a takaice ta kirkisa cewa za ta rage kashi 25 na wutar lantarki da take ba ma'aikatun ma'adanai da kuma masu sarrafa karfe a cikin kasar waɗanda suke zaune a inda kamfanoni suke aiki za su more wuta kwanaki shida ne sa'annan kuma su zauna a cikin duhu kwanaki biyu sa'annan bayayya da ake yi a inda jama'a ke zaune na awa hudu da wuta awa goma sha biyu ba wuta zai ci gaba wannan tsari dai zai taimaka wurin raba wuta ya tafi yadda ya kamata daga nan har zuwa lokacin kirsimeti ita ko jaridar delega ta bugo hulici da shugaban kasa kasa jihar muhammad ya inda yake cewa ba zai wa 'yan ghana alkawari a kan wutar lantarki ba jaridar delegate ta kara da cewa wannan hulici nashi da ya biyo bayan gazawar da gwamnatin sa ta yi wurin magance kalubalen wutar lantarki da kasar take fama da shi wanda hakan da ya addabi harkoki a cikin kasar ya yi alkawarin cewa wannan lamari da zai zo karshe nan ba daɗewa ba kazalika ya yi irin wa'annan jawabai a fagage da dama amma har iya ko ba amu ba labari sai kuma jaridar da ta wacce ita kuma ta rawaito jawabi da wani jami'in ma'aikatar kula kula da tsarin harkokin kudaden gwamnati da ake kira Daniel Enim Sahnun inda yake cewa hukumar Sade ta himmantu wurin haɓaka gaskiya da adalci wurin kashe kudaden gwamnati. A faɗar Daniel Enim hukumar Sade ta sabunta tsarin lissafin kudaden gwamnati don fidda wasu algusu da mutane suke tafkawa a wurin kashe kudaden gwamnatin. Baba ya kuma kiri sashen Hausa da murya Amerika a Accra, Ghana. To an gada da baya kuma kere daga sharhin jaridun Ghana kuma sai ra'ayoyin ku masu sauraro. Sauran abokan arziki Ubangiji Allah ya ba su haƙurin jure wannan rashi. Wannan baiwar Allah ‘yar jarida ce mai kishin ƙasa, an yi babban rashi, fatan ma'anan shi ne Allah ya fi mata kurakuranta. sauran 'yan jaridu kuma irinta ya kamata su koyi da kyawawan halaye ubangiji allah ya jikanta allah ya baiwa iyalai da 'yan uwa da wannan gidan rediyo namu na murya amurka wurin wannan jure rufi da muka yi mai magana alhaji audu mai gora kamfana malam madorin jihar jigawa muryar amurka ina na gambo barau fatas daga tsohuwar kasuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a madadina da iyalaina da sauran yan uwa na al'ummar garin fataskum muna miƙa mu ga iyalai da sauran abokan aiki na hajiya Adatu Muhammad Kawo wadda Allah ya rasuwa a jiya da fatan Allah ya sa aljanna ce makomarsa. mun kuma da muke raye allah ya ba mu iko ya ba mu guzurantar da ita da fatan allah ya sa aljanna ce makomarta allah ya ji kanta allah ya ba mu haƙuri gaba ɗaya ne wannan rashin da aka mana suna na jambo barau fatas kam na gode suna na muhammad ahmad idris dan nijar mazaunin kabuga a jihar kano a tarayyar najeriya a yau ina so na mika ta'aziyya ta ga daukacin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka bisa rasuwar ta adatu hamar pawu wadda allah yi wa rasuwa ina addu'a ubangiji allah allah ya jikanta da rahama allah ubangiji ya jikanta da rahama ya sa mutuwa hutu ce a gare ta to amin zuma amin kafin mu karkare ga takaitattun labarai Abdulwahab Muhammad wato wakilinmu na shiyar Bauchi da Gombe ya aiko mana da labarin cewa rahotannin da ke hitowa daga Bajoga a jihar Gombe na cewa mazauna garin suna jin harbe-harbe na manya-manyan bindigogi kuma idan wato masu wayoyin salula da kwamfutar hannu suna iya kamo mu yanzu yanzu na a www.dandalinvoa.com domin jin irin abubuwan da suke wakana yanzu haka a garin na Bajoga da ke jihar Gombe. Inda wasu 'yan bindigar da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne suka shiga suna ta harbe-harbe. Wani ayarin masu bin kadin shari'a a birnin New York ya yanke shawarar kin tuhumar wani ɗan sanda jar hwata da ya shaƙe wani bakar hwata da bai ɗauke da makami ya kashe shi a watan Yuli. Matakin da ayarin masu bin kadin shari'a na Staten Island ya ɗauka a jiya Laraba na kin tuhumar ɗan sanda Daniel Pantaleo da aikata kowane laifi na barazanar ƙara jawo rikicin da ya kunno kai a birnin tun mutuwar Eric Garner a ranar goma sha bakwai ga watan Yuli. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta ba mu masu shigar da ƙara wa'adin mako guda ko su karfafa ƙarar da suka shigar akan shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ko kuma su yi watsi da ita. An yi ta ɗage shari'ar sannan kuma a jiya Laraba kotun mai zama a birnin Hague ta gabatar da sanarwar cewa ƙara jinkirtawa zai zama rashin adalci ga shari'a. To madalla jama'a a nan zamu dasa aya sai da lasar idan Ubangiji Allah ya kai mu ku je mu da wani sabon shirin. a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman mai babban suna hajji halima da muka gabatar da shirin tare da cd wanda ya shirya mana sauti da injiniya namu haman ni salo garba ke muku fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.